Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya A yau shirin domin iyali zai koma kan batun karuwar mace-macen aure da ake fuskanta a dukkan jihohin jamhuriyar Nijar. Inda bayanai ke nuni da cewa an samu mutuwa aure sama da dubu uku a shekarar da ta gabata a birnin Yamai kawai. Yayin da a jihar Agadas rahotanni ke nuni da cewa a kowace rana akan samu korafe-korafen neman kashe aure aƙalla shida a kuma raba uku daga cikinsu. Rahoton ya kuma ƙara da cewa shekara ta 2021 ta kasance shekarar da aka fi samun yawan mace-macen aure a jamhuriyar Nijar baki ɗaya. To domin neman sanin masababi da kuma hanyar shawo kan wannan lamari muka gayyaci masu ruwa da tsaki. Bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Halima Sarme dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare hakkokin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabi'u Suleiman, shugaban kungiyar addinin Islama ta ISAF. E da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. Ga madurgun tattaunawar sulamin Muni Barma. Haji Halima, wai me yasa a yau duka aka yi watsi da waɗannan ka'idodi duk da cewa auren nan abu ne da ke da matuƙar muhimmanci ga kowace al'umma kuma kowane addini ya yi amanar cewa aure ba abin wasa ba ne ba. Kamar yadda malayin hudi su ma'ana auren ce ma ba a sani ba. Ba a zaunar da yara. a kwatanta musu mu da zamna ake a zamnar da kai a kwatanta maka yadda zama a wuri yake mu yanzu wani biyu mu ce kai yara ai sun san komi a cikin sun san komin ko ba su sani ba he a saka yara su tai kowa yana rayuwar shi kina jiran kamar abin da ake da irin na soyayya ana yawo ana komi da komi shi zake gani ya dawamma a daure ana yi in dai ba dure ba ana yi shi zai zama matsala duk cikin irin wannan abu kuma kamar yadda malam faɗi babu tarbiyya ka gani yarinya ta shigo miji ya shigo gida ya sallama wani bi salula a hannu har ya shiga ɗaki ya hudda kayan shi ya yi komi da komi biki ɗaga ba kai kamar sanin da zuwa ko ku a ɗora tukunya a zo a shiga kallon tv a zo a shiga eh, harka waya har tukunya ta kone to ina zama eh uwaye yanzu kaga wani abu da muke muma sai a ce duk sati ko ku a koda yaushe dai yarinya ka tana tare da kai kai ke kwana bibi ki zo ba gida lahiya duk sai a ce amare su gangamu a gida wannan ina zama aure ba zama aure bane wani Abdullahi daga mu uwaye yake ni ko ko da shi aka yi magana ta nake wallahi abinci ku uwaye akwai yaran da in suka zo in muka hira da su nan kungiyar mu zan mu tabbata da lalle harkar tarbiyya ce sai mu kira uwayen su mu hira da su tunda yaran yanzu ka gani ba su iya ba a tarbi miji miji ya zo ya tarda an gyara daki an yi komi da komi a zo a tarbe shi babu shi kina nan kina harka waya hmm. to ina hmm. akwai wani da ya ce duk lokacin da ya juya da daddare tana waya ba ta da lokacin shi na ce mata to in kina so ki zama aure daga mijinki ya sallama kashe waya baki da lokacin kowa ya na shi in ku kika ce sai lokacin wani zaki dawo gida na ce mata ki ka wanke kayan ki ai ta doshin huda yace wani bi wallahi mamma na shi muka tattauna wallahi yarinya dai kai alhamdulillah yanzu zama ya zo ya daidaitu saboda mi saboda tashi abin da muka akwai wasu kuma su bisu mashi ne in ka ga mu sai su ce kai ni a gidan mu ban saba bai yarinya da bata saba ba girki a gidansu bata zawa ta yi girki a gidan mishi hmm. yarinya da bata saba ba in ta kwanta da sa'a in ta tashi ta gyara gado ta gyara yanayinta to ba in ta je gidan miji ba za ta yi shi to kaga wannan matsala ita ma ana cikinta yara wasu ba su iya gyara daki da yake ana kungiyar ku tana samun matan da ke kai eh, koke-koke dangane da watakila ko an ci zarafinsu waɗanne irin munanan halaye ne na mazaje ake kawo muku koke a kansu bar ma ba komai bane a ce yana yin huta yana yin huta bai ba da kuɗin abinci bai kaza bai kaza wallahi duk matsalolin da ake kawo barma ba matsaloli bane wanda za su yi kamari akwai wasu kuma su akan sun yi aure ma ba su rabu ba da tsoho soyayya duk da miji ya san da biki bar ba tsoho soyayya to ke da shi babu yarda a cikin zaman aure in babu yarda tsakanin mata da miji babu aure aure in aka ce kowa ya bar baya abin da aka yi baya an yi wannan yanzu zaman sunna ne ake muna kiran uwayensu ba sai da musu in kuna iya hudda 'ya'yanku ku hudda su in ku ba ku iya ni ban ce maza ba su da lahi ba amma wallahi wallahi barma mafi yawa wayansu abubuwan daga gare mu ne tunda namiji in biki kyautata mishi ba za ki ga mulmushin shi ba in biki gyara mishi ran shi biki zawa ya tarro abinci mai lahiya ya tarro komi da komi ya gyaru wallahi ko kaka za a zai kubce miki mm. ko da yake akwai ma maza masu hitina falmata eh, ana maganar cewa a yau halin da ake ciki waya na taka rawa sosai wajen tsinkewar igiyar aure? Eh sosai waya na taka rawa wurin kashe abin da mutuwa armi. Ba ma wai hira da samari ko kuma hira da wani abubuwa can bisa kan rezo sosai Facebook ba. Ko group inku na WhatsApp na mata. duwuni da labarin da kuka yi, hirar da kuka yi bata ishe ku ba. Sai da marice ya zo ki ci gaba da hirar WhatsApp. Dan kin raina shi. Wani abu ba sai an cika kai ba. Dan me yasa? shi bai san bai da abokan da zai zama da su ne shi bai da salula ne ya zo ya yi sallama baki amsa ba yana miki hira hankalin ki na rabu ki yi minti biyu kina wazaf ki yi minti biyu ka ce a ah, mi ka ce mine ne mata arme in dai arme ne saboda Allah da annabin Allah daidai da mijinka ya yi sallama waya ka kashe ta kai da yan ku ne kun yi hira kai da abokanku ne kun yi hira ka mai da waya gehe wani an wuni lahiya kaka akai yaya kasuwa yaya aiki ya gajiya wannan yana da daɗi mana ko wani ya ɓata mishi rai ma in ka mishi wannan hira kana sabke mishi nauyi shi da kanshi yana saurin ya zo fasko ya san yana da wadda za ta tarbe shi da kalamu mai amma mi ce mutu yana miki magana mi ce ya ce to ki ce mishi gashi can yana tabi yawanci kashi saba'in da biyar zuwa tamanin wayar ga ita ke kashe musu armi kuna wazab cikin grup na fami mutum ya dauko waza ya miki inbox ke ki saurari audio ki ce kuzan inki ne namiji mai kishi da yaji muryar namiji wane ne kuma yana da gaskiya hoda za a yi kakin ki kwatanta mishi wane wane wane wane ne an yi hoda kenan mai yawancin kashe salula mai rata gehe har gobe in Allah ya kai mu dare in gidan gidanku ne ke bukatar su same ki in suka yi kiran ki ba su same ki ba suna da lambar ki sai su yi kiran shi ba mu wanci ba zan ce ya kare ba um, malam duk na ji kamar kusan mata ake ɗorawa eh, alhakin faruwar wannan al'amari shin babu wasu abubuwa da ake ganin kamar mazaje ba sa wasu ka'idodi da mazaje ke fatali da su ba sa mutunta su wanda kuma su ne eh, suna daga cikin waɗanda ke taimakawa wajen yawan mace-macen auren nan. Kasan maza suna da laihi sosai, ƙwarai suna da laihi, dinda shi yadda na ce maka aure ibada ne. manzo Allah na cewa istausu bin nisa a khairan ku tausaya ma mata alheri ne tausaya ma mace alheri ne na farko wadda ta haika mace ce kana da ƙauna kana da ya a gane kenan dole ne ka tausaya ma mata lalle mutuwa aure galiban daga mata yake hitawa kuma inda tanti ta gai wani bi uwaye suke kashe aure duk duniya ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Fadima da ta yi aure shi da kanshi ya ɗauke ta ya kai ta ya yi zanna tsakiyarsu ga sayar na ali ga ɗeshi nan ya ce ga amana na baka babu saki babu yaji dillahi in ta yi ka je ka gaya mani haka uba ya kamata ya ma yashi manzo Allah ya ce ma yace ma Ya yace ni babanki annabin Allah ne kuma Allah yana so na ya ce kakki bibin wannan ki bi Allah ki bi mijinki aljannatul mar'atu ta ta kadame ne zaujiha aljannan mace tana kalkashin takon mijinta to wai duk waɗannan abubuwan kamar irin waɗannan maganganu da ake faɗa cewa aljannan mace tana ƙarƙashin takon kafarsa eh. shi yasa watakila wasu maza ke amfani da irin wannan dama don cin zarafin matansu To sai a kasance tare da mu mako mai zuwa domin jin bayanin malam kan wannan batu. Kafin na a madadin bakin namu hajiya Halima Sarmai Dattijiya kuma ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar kare hakokin mata da ƙananan yara. Da Malam Sani Sabi'u Suleiman shugaban kungiyar addinin Islama ta ISEF da kuma Falmata Muktar Taya shugabar kungiyar matasa. sai kuma wakilinmu Sulaiman Muna Barma da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Jumbe Hamza da ya daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.